Daga nan Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. jama'a masu mu assalamu alaikum tare da fatar an wayi gari lafiya Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye a kan mitoci 49-31 ko kilohaz 6,170 da kilohaz 9,765 a gajeren zango. Kuna iya sauke manhajar GTA Hausa a Play Store ko iTunes a kowane lokaci. Za ku iya bibiyar shafukanmu na intanet a gtahausa.com ko kuma bibiyar shafukanmu na sada zumunta irin su Facebook, X, TikTok, Instagram har ma da YouTube don samun labarai a lokacin da suke wakana. Yusuf Aliyu Harande tare da Saudat Kabir da sauran abokan aikinmu ke farin cikin kasancewa da ku a wannan sanyin safiya ta yau Laraba goma sha takwas ga watan Fabrairun 2026. wanda ya daidai da ɗaya ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Inda agogon gundumar Colombia ke cewa karfe goma sha biyu na tsakar dare. Kamun aji abin da muke tafi da su ga kanin labarai. Musulmi a faɗin duniya sun fara azumin watan Ramadan. Shugaban ƙasar Turkiya ya ce yarda da Isra'ila ta yi da Somaliland a matsayin ƙasa mai 'yanci ba zai amfani kowa ba. 'Yan gudun hijira a ƙasar Libya na fuskantar tozarci. Ministan harkokin wajen Iran ya ce ana samun ci gaba a tattaunawarsu da Amurka. Cikin shirin muna tafe da rahoto a kan wannan wata mai falala. Mabiya addinin Kirista kuwa a Najeriya na lale maraba da zuwan watan azumin Ramadana. wanda ya daidai da nasa azumin shi ma. Mukan kawo musu abin bude baki domin su samu saukin ibada a lokacin Ramadan kamar da muke wa kristoci. Kamar kowace rana irin ta yau muna tafi da shirin ɗinkin kwalba wanda Madina Dauda ta shirya kuma za ta gabatar. Daga bisani mu muku labaran wasanni a takaice, amma dukka mu a kai ga waɗannan sai mun fara da jin labaran duniya. Assalamu alaikum. Musulmi a ƙasashe da dama a faɗin duniya sun tashi da azumi na watan Ramadan. Ƙasar Saudiya ta sanar da ganin jinjirin watan azumi a jiya talata inda hukumomi suka umarci musulmin ƙasar da su tashi da azumi a yau Laraba. A ma ƙasashen Kuwait, Yemen, Qatar, Bahrain, Kuwait da Palestine da Najeriya da Nijar sun sanar da ganin watan. A nan Amurka ma masallatai sun ba da sanarwar fara azumi yau Laraba. sauran kasashe kamar masar jordan sham indonesia da malaysia ba su ga wata ba saboda haka za su ɗauki azuminsu ranar juma'a Shugaban ƙasar turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce a jiya talata yarda da Isra'ila ta yi da Somaliland a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta ba zai amfani ita kanta Somaliland ɗin ba ko kuma yankin da ta tsage daga ciki ba. tun a watan disambar bara ma shugaban na turkiyya ya yi irin wannan martani inda ya ce shawarar da isra'ila ta yanke na yarda da somaliland wadda ke a yankin arewacin somaliya da ta yi ikirarin samun 'yancin kai a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta a shekarar 1991 ya saba wa doka ya kuma zargi isra'ila da son kawo hargitsi a yankin na afirka Turkiya wadda ke cikin kungiyar kasashen NATO tana ƙara tasirinta a ƙasashen Afirka a shekarun kwana-kwanan nan inda take horar da jami'an tsaron Somalia tare da samar da taimakon kawon ci gaban ƙasa a madadin ba ta damar amfani da hanya mai muhimmanci ta fitar da kayayyaki. yayin da ita kuma kasar Somalia ta yanke duk wata alaƙa da ke tsakaninta da ƙasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa inda ta zarge su da yin tasiri wajen yarda da Somaliland da Isra'ila ta yi a matsayin ƙasa mai 'yancin kai. 'Yan gudun hijira a ƙasar Libya ciki har da ƙananan yara mata na fuskantar barazanar kisa, azabtarwa ko tozarci ko kuma a mayar da su bayi a cewar wani rahoto daga Majalisar Ɗinkin Duniya da ya kira da a dakatar da zirga-zirgar jiragen ruwa masu ɗaukan 'yan gudun hijira zuwa ƙasar har sai an tabbatar da kare hakkin mutane. Ƙasar Libya ta zamo hanya da 'yan gudun hijira ke ratsawa ta cikin kogin Mediterranean zuwa Turai don gujewa yaƙi da talauci tun bayan hambarar da mulkin shugaba Muammar Gaddafi a shekarar 2011. Rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka wallafa a jiya talata ya ce miyagun masu safarar mutane da ke da alaƙa da hukumomin Libya da kuma gungun masu laifi a wasu ƙasashe suna kame 'yan gudun hijirar su raba su da 'yan uwansu a tsare su kuma ba tare da wata ƙwaƙƙwarar tuhuma ba. Gwamnatin ƙasar Libya da kuma ofishin jakadancinta da na Geneva ba su mayar da martani kan wannan magana ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Ƙasar turkiya da ƙasar Habasha sun rattaba hannu kan yarjejeniyar fahimta na haɗin gwiwa kan makamashi yayin wata ziyara da shugaban turkiya Recep Tayyip Erdogan ya kai Addis Ababa babban birnin ƙasar Habasha a jiya Talata. a cewar ma'aikatar makamashi ta turkiya inda yarjejeniyar za ta kai ga haɗaka wajen samarwa da kuma ayyukan makamashin Erdogan ya kai ziyarar kwana ɗaya ne bayan da Firayim Ministan Habasha Abiy Ahmad ya gayyace shi. Wannan ita ce gayyata ta farko zuwa ƙasar cikin shekaru goma sha ɗaya. Ƙasashen biyu sun rattaba hannu a yarjejeniyar ne a wani biki da aka gudanar bayan tattaunawa tsakanin shugabannin biyu. Ministan makamashi na Turkiyya ya ce wannan hanya ce da za ta ƙarfafa haɗin kai. Iran da Amurka sun cimma matsaya a jiya talata kan muhimman abubuwan da suka jibanci tattaunawarsu don warware rikicin da suka daɗe suna yi tsakaninsu kan shirin nukiliya na Iran. Amma wannan baya nufin za a cimma matsaya nan da lokaci ƙanƙani a cewar ministan harkokin wajen Iran Abbas Araki. Farashin ɗanyen man fetur samfurin Oil Futures ya faɗi yayin da ma'aunin kwangilar ɗanyen man fetur na Brent ya yi ƙasa da fiye da kashi ɗaya cikin ɗari bayan bayanin ministan ya ɗan sassauta fargabar da ake yi na rikici a gabas ta tsakiya inda Amurka ta aiki da dakaran sojin ruwa don matsawa Iran ta miƙa wuya. wani jami'in amurka da ya nemi a ɓoye sunansa ya ce iran za ta kawo cikakkiyar matsaya daki-daki a makonni biyu masu zuwa domin cike giɓi da aka samu a tattaunawar kan makamashin nukiliya ya ce an samu ci gaba amma akwai abubuwa da yawa da ya kamata a tattauna a kai. A gaida Saudat Kabir da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Kamar yadda aka samu sanarwar ganin jaririn watan Ramadana a bana, akasarin musulmai a faɗin duniya sun tashi da azumi a yau. don gudanar da wannan ibadar. Wakilin GTA a birnin tarayya Abuja Nasiru Adamu El Hikaya ya muna nazarin falalar watan a wannan rahoto da ya aiko mana. Today, Tuesday, the 29th day of Shaban, 1447 after Hijira of our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nan shehun Borno ne Alhaji Garbai Umar Kenami ke sanar da ganin watan a madadin mai alfarma sarkin musulmi Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar, wanda rahotanni suka bayyana cewa baya ƙasa. Wannan shine kusan karo na farko a tarihin shekarun nan da shehun na Borno ke ba da wannan sanarwar, kuma dama shine mataimakin shugaban majalisar sarakuna na Arewa. Garbai Kenami ya buƙaci musulmi su yi amfani da wannan damar wajen yi wa shugabanni da ƙasa addu'ar alheri. which were endorsed by the state and national moon sighting committees and duly accepted. us. tomorrow Wednesday, Malamai na kira ga masu hannu da shuni da ma 'yan kasuwa su rika ba da tallafi ko rangwame a farashin kayan masarufi. Sheikh Abdullahi Balalau babban malami ne na sunna a Najeriya. Watan Ramadan wata ne da ake so a taimaka wa bayan Allah. Akwai marayu, akwai gwagware akwai masu rauni waɗanda suke bukatan tallafi da taimako muna addu'a allah maɗaukakin sarki ya ba masu hannu da shuni da masu ƙarfi da mutanen gwamnati daman fitowa a taimaka wa marayun nan a lokacin da ake cikin wannan wata na ramadan domin a samu sauƙin rayuwa a samu sauƙin al'amura sunana tijjani bala rawi saboda haka wajibi 'yan kasuwa su ji tsoron allah su yi ƙasa ƙasa da abin da allah ta baraka wata ala ya basu 'yan uwa abokan zama idan kirsimeti ta zo suna sassauta kaya kowa ya samu mu kuma idan azumin ramadani ya zo mai a haɗa mai kyau da mara kyau gero a haɗa ribabbe da mai kyau shinkafa a buɗe a kwashe rabin kwano ko kwano ɗaya hakika musulmi kan yi amfani da watan na azumi wajen ninka kwazo a ibada da yin dogayen sallolin nafila. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Tini majalisun tafsiri sun fara gudanar da zama inda bana kalifan Shehu Dairo Bauchi wato Alhaji Ibrahim ya buɗe tafsirin shehin a Kaduna. Shehin dai kan gudanar da tafsirin duk shekara a Kaduna. Izala kadai ta tura fiye da malamai dubu biyu a ciki da wajen Najeriya don gabatar da tafsirin. Nasiru Adamu Hikaya, GTA Hausa, Amurka ke magana a Abuja, Najeriya. Duka Najeriya dai ƙasa mai al'adu da addinai mabambanta, wanda aka kwashe shekaru da dama ana mu'amala tare ba tare da tsangwamar juna ba, a daidai wannan lokaci da musulmai ke murnar shigowar watan Ramadana, abokanan zamantakewarsu ne mabiya addinin Kirista. suka miƙa hannayensu don nuna ƙauna da son juna wani mai bisharar addinin kirista a jihar kaduna kuma garkuwar zaman lafiyan arewacin najeriya Fasto yohana buru ya ba da tallafin kayan abinci na azumin watan ramadana ga musulmai fiye da dubu ɗaya a jihar don nuna wa makiya a faɗin duniya cewar su musulmai da kiristoci kan su haɗe yake a jawabinsa ga manema labarai jagoran addinin kiristan ya ce dalilin bada tallafin shine kyautata alaƙa tsakanin mabiya addini mabambanta domin wanzar da zaman lafiya wakilin gta aliyu balagirangi ya yi mana da ƙarin bayani sunana pastor dr yohana waidi buru Uh, ina aiki ecclesia christ evangelical life intervention fellowship na cikin garin kaduna na kuma goda allah yau allah ya kawo mu muna nan tare da masu bukatu na musamman a nan masallacin kano road cikin garin kaduna yadda muka saba karkashin peace revival and reconciliation foundation mukan kawo musu abin bude baki domin su samu saukin ibada a lokacin ramadan kamar da muke wa kristoci haka ko lokacin christmas muke musu so mu mun kawo wa kasan musulmai abin da mun da muna yi ne so mun kawo domin su su samu abin za su yi ibada su roki allah ubangiji ya kawo mana zaman lafiya a nigeria ba ma kawai zaman lafiya Najeriya ba amma kyakkyawan fahimtar juna tsakanin musulmai da kristoci a ina a duniya don ba a san maciyin to ba sai miya ta kare to watakila sun za su yi addu'a mu samu waraka da abin da ke samun mu nan arewa so wannan kun kawo ne domin taimakawa masu bukata su yi amfani da amfani da wannan abinci na buɗe baki. Eh kwarai kwa mun kawo domin su su sami abin buɗe baki da shi za a doki akalla kwanaki 29 ko 30 ana wani azumi kristoci kuma za su fara nasu gobe su nasu kwanaki 40 to muna wannan a kowane bangare domin mu gan cewa a yi ma kasan nan addu'a yadda za samu waraka a samu haɗin kai da fahimtar juna don a gudu tare a tsira tare lokacin ibada ba lokacin wasa ba krista ya san menene azumi haka ma musulmi san menene azumi to gashi Allah cikin ikonsa wannan karin sai ya kawo azumi kuma ina roƙon Allah Allah sa kristoci da musulmai su fara azumi ranar goma sha ranar da san gan yadda ana cewa muna rigima da mu ka gan Allah ya nuna mana ikon shi a cikin mako guda a cikin wata guda a kuma cikin rana guda wai musulmi da krista za su yi wannan to ashe babu fada tsakaninmu babu kiyaye tsakaninmu so ashe abin da muke muna roƙon Allah Allah cikin hikimansa ya yi wannan don a san cewa shi Allah daya ne zai iya yabo eh, da ya ganda ma yi to Allah ya sa wannan ibada za a yi da musulmai da kristoci na azumi ko abin za zamu muka ba su innan Allah ya sa ya zama da albarka a gurin su a yi ibada lafiya Allah ya samu samu falalan ibada Allah ya sa gama azumin Ramadan da na kristoci Lintin lafiya to ubangiji Allah ya karba muna ibadunmu baki daya ya sa mu ga wucewar watan cikin aminci da kuma amsa ibadunmu baki daya Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina Dauda. Ɗinkin kwalba. Majalisar Dokokin Ƙasa ta kaure da zanga-zangar 'yan adawa a zama na musamman da suka yi jiya talata kan gyaran dokar zaɓe. A makon da ya gabata ne hukumar zaɓe mai zaman kanta ta fitar da jadawalin zaɓe kamar yadda doka ta tanada inda na zanta da mai magana da yawon hukumar Zainab Aminu Abubakar bayan ta yi wannan bayani. Hukumar zaɓe ta sanar da ranar 20 ga watan Fabrairu na shekara ta 2027 a kan ranar da za ta gudanar da zaben shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisa na tarayya, majalisan wakilai da majalisan dattawa. Hakanan ta saka ranar 6 ga watan maris na shekara ta 2027 akan ranar da za ta gudanar da zaben gwamnoni da kuma 'yan majalisu na jiha hakanan za ta gudanar da zaɓuka na cikin gida hukumar zaɓe ta sanar da ranar 14 ga watan juli zuwa 28 na wannan watan juli ɗin shekara ta 2026 akan lokaci da ake buƙatar a aiki da sunayen waɗanda suka lashe zaɓuka ɗin cikin gida wanda jam'i jam'iyyun suka gudanar wato zaben shugaban kasa da kuma zaben 'yan majalisa na tarayya hakanan ta saka ranar goma sha ɗaya ga watan agusta zuwa da biyar ga watan agusta na shekara ta shida lokaci da aka ƙayyade domin jam'iyyun siyasa su aika sunayen wa'anda suka lashe zaɓuka na cikin gida na gwamnoni da kuma 'yan majalisa na jiha. To Hajiya Zainab akwai batun haɗa zaɓuɓɓuka a yi su duka a rana ɗaya. me hukumar zaɓe take kallo kan wannan bukata da mutane suka yi cewa a majalisa ma an taɓa faɗi cewa ya kamata a haɗa zaɓuɓɓukan duka a yi su a rana guda me za ki ce a game da wannan eh wannan batu ne da ya shafi dokoki na zaɓe a duba da a dokar zaɓen da ake amfani da ita yanzu na shekara ta 2022 ba a tanadar da cewa hukumar zaɓe ta gudanar da zaɓuka a rana ɗaya ba saboda haka wannan abu ne wanda idan majalisan wakilai da dattawa suka tattauna a kai suka gabatar da ƙudurin wa shugaban ƙasa ya saka hannu ta ta zama doka idan dokar zaben ta umarci hukumar zaɓe da ta yi hakan to ita hukuma kullum mai yin biyayya ne ga dokoki na ƙasa dokoki na zaɓe da duk wani tanade-tanade na gabatar da zaɓen. Ganin cewa idan an yi zaɓukan a wannan lokaci da hukumar zaɓe ta fitar zai karo da lokacin azumin Ramadana na baɗi. sai majalisar dokokin ƙasa ta ba da sanarwar janye hutu domin ta yi zama na musamman kan ci gaba da gyara dokar zaɓe da suka fara a baya kuma sun yi alkawalin duba batun azumin ramadana da zai zo a cikin lokacin zaben na shekara 2027 kawai sai 'yan adawa a majalisar wakilai suka fito daga zauren majalisar da gudu suna wannan waka. wato apc ole apc ole ma'anarsa a yaren yarbanci shine apc barauniya sai ne wannan tambaya me faru akan zanga zanga muke akan me akan 60 and 84 an ce an ce jam'iyya ba ta da haƙƙi da za ta gudanar da zaben dan takararta an ce ba ta da hurumi sai dai mu mata doka mu ce lalle lalle wai ko a yi consensus ko kuma a je a yi an direct vote ni din nan an cutin a indirect a lokacin da na takarar sanata a apc na ci local government guda biyar cikin shida aka kawo mafi karantar karamar hukuma aka zalunce da ita aka ce wannan ta bada kuri'ar da ta fitawa shine muka ce kuri'ar zuba to wai ce muku haka doka ce yake ga cikin electoral act ne aka ce a gyara mu mun gyara mu ce mun ce mu mun ce mu mun ce mu yadda ba mun yi mu dole a saurara mana dole mu ji abin da muke so abin da doka ta faɗa shi muka ce ba ka bari sunan ka ba suna na bafali misau dan jam'iyyar pdp daga bauchi yalla mai ba mu cikakken suna eh to abdusamad da suki mai wakilta kebe tambuwar daga sokoto masha Allah to me faru ne yau eh to kamar da kuka gani tsari ne na zaɓe wanda mun amince cewa daga akwatin zaɓe a tura sakamakon zaɓe kai tsaye ba tare da wata wata makaɗa ana gamawa a tura su ko ba su amince ba suna so su kawo 'yan su dubaru wanda kilan da ya dan canza abubuwa da ya yi su kwalima ya wani abu da ba daidai ba su waye ne ba su amince ba ofisi su ne ba su amince ba ba su amince ba so shi ne ga cewa ya za a yi irin wannan tsarin na demokradiyya ga dama ta samu a gyara abubuwa kuma ku ce muna ba za a irin wannan gyaran ba eh jama'a akwai abubuwan da ya kamata mu duba mu gani to ku me kuke so abin da al'umma ke so abin da jama'a ke so sai eh, ƙuri'a ka in ka jefa ƙuri'a ka a tabbatar da cewa ƙuri'an nan ta zama shikenan kana jefawa ta zo a ce yau gashi nan ga ƙuri'a ka nan ka jefa wanda ke son wanda ka zaɓa ya zamo shi kenan babu wani wani a murɗa kan hanya a canza wani abu shi ne ba mu so yanzu wani irin gyara kuke ganin za ku yi ma wannan dokar zaɓen har ta samu karɓuwa a wannan yanayi yanzu ai shi ne muke cikin shi kuma za mu je mu zauna mu duba mu gani wani mataki da za mu ɗauka amma yanzu mun zo mu haɗa mu 'yan najeriya ga abin da ya gudana mun ɗauki mataki na gyara wanda kowa zai iya kada ƙuri'a ya jefa ƙuri'an shi a tabbatar cewa ƙuri'an nan ta an kida ta kuma ta kidayu kuma wanda kake so ya zama shine zababbin dan majalisa ne gwamna ne duk abin da ke so ya zama amma ba sa so haka nan kuma ba sa shawara wannan ya nuna cewa sai an tahi tsaye ita tent INEC hukumar zabe an duba ta in ba haka ba ga dukkan alamu ba za su yi abubuwan da ya kamata ba to Abdul Samad da su ki za ku koma cikin majalisar nan yanzu kuma ba ku da rinjaye a wannan majalisa kana ganin anya za ku iya samun gyaran nan da kuke so ai ai yan Najeriya suke da rinjaye ai wannan ake yan Najeriya ne abin da yan Najeriya ke so shi zamu kuma da dalilin Najeriya ta fi ku yawa to ga Najeriya eh, ga a ƙarshe dai sai na gana da sanata mai wakiltar jihar kaduna ta arewa ibrahim khalid kan wannan batu inda na tambaye shi ya ya kalli batun jadawalin zaɓe da hukumar zaɓe ta fitar to alhamdulillah ita hukumar zaɓe ta fitar da wannan jadawalin zaɓen saboda cika ka'ida na kundin tsarin mulki da nuna cewa dole ta fitar da timetable ko kuma yan dawalin zaɓe kwana 360 kafin ranar zaɓe shine domin ta cika ka'ida shine ta fitar da wannan timetable din to a yanzu haka a namu bayanai da lissafai da muka yi mun ga zaɓukan nan za su faɗi har zuwa lokacin azumi to ya kenan to alhamdulillahi ita ta dai cika ka'ida ka'idan da ake nema inec ta cika shine ta kasance ta fitar da timetable na zaɓe akalla kwana 360 kafin lokaci to bayan wannan komai na iya faruwa tunda lokacin azumi ne ita hukumar zaɓe tana iya duba ta gani ko ta daga zaben zuwa sama ko kuma da dawo da shi ƙasa domin ba dole bane a yi cikin azumi dan yana iya kawo tannaki ga musulmai wanda lokacin ibada ne ya kasance an shiga hakkin musulmai hukumar zaɓe tana da wannan hurumin kenan da wannan hurumin saboda ai abin da ake nema na musamman shine ya kasance cewa ta dai cika ka'ida in za a duba ai tana da ikon ta daga zaɓe da sati biyu sati uku sati hudu ko kuma ta dawo da shi ƙasa ba tare da kuma ta koma ba don ta riga ta cika wannan an yi wannan a 2007 an yi wannan a 2015 an yi wannan a 2019 so saboda haka sun daga zaben shugaban ƙasa sun daga zaben gwamnoni eh, saboda haka hurumin su ne hurumin su ne su suke da wannan hurumin a kundin tsarin mulki to yanzu wannan yana nufin kenan an kada kogen siyasa kenan za ku fara kamfen ko 'yan siyasa siyasa a ba ne don an fitar da jandawalin zaɓe ba shi ke sai a fara kamfen ai abin da aka nuna shi ne za a yi primary election za a ba da sunayen 'yan takara bayan an ba da sunayen 'yan takara akwai lokacin da za su iya sauya 'yan takara su jam'iyyu da sauransu har ya kasance cewa bayan an gama primary election to akwai lokacin da ka'ida in kika duba jandawalin zaɓe za a ga cewa akwai lokacin da ita hukumar zaɓe ta kayyade lokacin za a fara kamfen a ƙarshen zaman majalisar dai sun amince da bayyana sakamakon sakamakon zaɓe ta na'urar zamani sannan kuma an mai da batun bayyana ranakun zaɓe kwana 360 zuwa kwanaki 300 za a kai wa shugaban ƙasa gyararren dokar domin ya sa mata hannu kafin ta zama doka da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na ɗinkin kwalba a yau sai allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri ni ce madina dauda mu huta lafiya. daga batun ibada sai kuma na 'yanci inda yanzu haka hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya take ci gaba da gudanar da rajistar 'yan ƙasa domin samun katin zaɓe wakilin gta ahmad muhammad daga jihar bauchi ya yi muna da ƙarin bayani a wannan rahoton Shugaban hukumar zaɓe na jihar Bauchi, Alhaji Umar Ibrahim, ya bayyana cewa daga cikin waɗanda suka yi wa rajistan mutane 22,188 maza ne, yayin da mutane kuma 19,785 mata ne. Sai yaba masu ruwa da tsaki saboda ƙoƙarin da suke yi da irin haɗin kan da ake bayarwa a lokacin da ake yin wannan aikin. Ya kuma koka kan cewa har yanzu fa akwai mutanen da tuni aka yi musu rajista amma kuma har yanzu sun isa zo su karɓi katin zaɓen su. yayin da mutane 1,336 kuwa aka sake sauya musu katunan zaben su saboda nasu ya lalace ya kuma bayyana cewa daga cikin wannan adadin akwai mutum 101 waɗanda mutane ne masu na ƙasa su ma dukkansu an yi musu rijista. Zango na farkon da gaba ɗaya mun yi shi ne a local government office. So mutane suna samun wahala tashi daga inda suke su su rijista a local government. Na biyu kuma akwai wuraren da suke da difficult terrain muke cewa ko ya suke faɗa ne. And then akwai dai matsalolin da da dama. Abin da INEC ta yi yanzu ne. an yarda za a kai kowane RA za a je musu kwanaki a tashi daga wannan are din a je wannan are din kaga yanzu an je za a sa za a yi saujin mutanen ne to kaga list da ani ta yanda za a yi a sami wanda dama suka sami suka sha wahala ko kuma suka ganin nisa ko kuma suna ganin wahala za su samu su zo rijista shugaban hukumar ya kuma bayyana cewa a yanzu kan fa an shiga zagaye na biyu na wannan aiki na masu kada mataimakin kwamishinan yan sanda na jihar Bauchi Alhaji Yakubu ya bayyana cewa hukumar yan sanda ta ɗauki mataki domin tabbatar da cewa sun bada tsaron da ya kamata. Dama duk lokacin da aka tashi wani abun al'amarin na da ya shafi a INEC waje ko wajen rajista ko wajen zaɓe muna tare da su ɗari bisa ɗari suna rubuta mana su sanar da mu ga abin da za su yi mu kuma muna ba su abin tsaro daidai gwargwado. Saboda matsalolin da aka gabatar na wasu na gani kamar an samu karancin waɗanda suka sabunta katin jefa ƙuri'arsu yasa jam'iyyun siyasu suka zauna suka yi taro inda kuma suka ɗauki wani matsaya da cewa za su yi kokari domin faɗakar da al'umma. Sunana Umar Yakubu Abubakar ni ne shugaban jam'iyyar African Action Congress na jihar Bauchi. an samu karancin sanarwa ta hanyoyi da dama to amma yanzu mun ɗaura ɗamara wajen ganin mun sabunta al'amarin ta yin hanyoyi da dama. Ƙarshen shi wannan rahoto kenan Ahmad Muhammad GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Da haka muka zo ga fagen wasanni a takaice. ci gaba da fafata da ake don nema shiga gasan kungiyoyi sha shida na wasan zakarun nahiyar kasashen turai yofa champions league na shekara ta 2025 zuwa 2026 ajiya an fafata a wasanni guda hudu inda kungiyoyi guda takwas suka barje gumi a tsakaninsu wannan shine wasa na farko da aka fara a wannan wasan na neman shiga gurbi kungiyar kwallon kafa ta galata sare ta samu nasarar lallasa juventus da kwallaye biyar da biyu yayin da kungiyar kwallon kafa ta fi sg kuwa ta samu Monaco har gida ta doke ta da kwallo uku da biyu. Benfica kuwa ta sha kashi ne a gida bayan da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta doke ta da kwallo ɗaya mai ban haushi. Kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund kuwa ta samu nasara ne akan kungiyar kwallon kafa ta Atalanta da kwallo biyu da nema. a yau za a ci gaba da fafata a sauran wasannin yayin da kungiyar kwallon kafa ta karabag za su bar gumi tare da kungiyar kwallon kafa ta newcastle a kasar ingila za a buga wasan ne da misalin karfe bakwai saura kwata agogon najeriya nijar kamaru da kasar chadi sai kuma kungiyar kwallon kafa ta olympiacos da misalin karfe tara agogon najeriya nijar kamaru za su bar gumi da kungiyar kwallon kafa ta bayan Liverpool. atlantico madrid kuwa za su barje gumi ne tare da kungiyar kwallon kafa ta club brugge su ma da misalin karfe tara agogon najeriya har ila a wannan lokaci da misalin karfe tara kungiyar kwallon kafa ta bordeaux suna tare da kungiyar kwallon kafa ta inter milan idan muka leƙa gasar premier league na kasar ingila kuwa kungiyar kwallon kafa ta wolves na su karɓi wakuncin kungiyar kwallon kafa ta arsenal da misalin karfe tara agogon najeriya a gasar la liga na kasar spanish kuwa kungiyar kwallon kafa ta leventus za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta villarreal idan muka tsallaka kasar italy kuwa a gasar serie a na can kasar kungiyar kwallon kafa ta ac milan ne za su barje gumita da kungiyar kwallon kafa ta komo shi ma za a fafata wannan wasa ne da misalin karfe tara saura kwata agogon najeriya nijar kamaru da kasar chad idan shirin ya dawo najeriya kuwa akwai wasa ɗaya tilo da za a fafata a gasar premier league na najeriya yanda kungiyar kwallon kafa ta kwara united za ta karbi wakuncin kungiyar kwallon kafa ta rivers united Bala Ɗahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu kenan ya ƙunsa a wannan sanyin safiyar ta Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can an jima bayan kun sha ruwa karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu dauke da wasu rahotanni. yanzu a madadin abokin aikin tawa Saudat Kabir da ta taya ni gabatar da shirin da kuma duk ilahirin abokan aikinmu da kuka ji muryoyinsu da wanda ma suka taimaka wajen haɗa shirin. Ni ne Yusuf Aliyu Harande ke cewa a sha ruwa lafiya. Bis salam.